Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Willy Obiano na Abga ya lashe zaben gwamna a nan bara. Mukaddashin shugaban EFCC Ibrahim Mago ya nana ta kudirin hukumar na kama waɗanda ya zayyana da manyan mazambata. A kwaco kuɗin da aka sace a mayar ma gwamnati. Za a tuhumi Maryam Sanda da kashe mijinta Biliyaminu Bello Halliru. Imam Jafar Awal da ke gidan ta'aziyya ya ce marigayin ya tafi a sa'a. Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ran shi ta hanyar kashe shi da aka yi. Ana kaddara masa shahidi. Pastor Wadi Buru ya dage ga kiran zauna lafiya kai musulmi ne in kana da aboki krista guda ne to ka nemi goma kristoci in kai kana da aboki musulmi guda ne ka nemi goma ko ishirin zan yi takarar dubu biyu da goma sha tara in Allah ya kai mu matukar shugaba Buhari ba zai tsaya ba in je Riman Bakura Ahmed Sani ba wani dan adam wanda zan ji cewa an kwanta an tashi bai ci abinci ba Adamawa na juyayin fitinar kashe mutane a rugagen Fulani a Numan da kuma harin bom a masallacin Mubi inda akalla mutum hamsin suka rasa ransu tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alex Ekweme ya riga mu gidan gaskiya Nasiru Adamu murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne shugaban kungiyar Hausawa da Fulani Kirista ta Masihiyawa a Najeriya, Janar Isiyaku Ahmed Dikku Murabus, da jigo a ƙungiyar Fulani ta Miyatta Allah a Najeriya, Alhaji Aliyu Ilyasu Ardido, ga Janar Dikku Murabus. jama'a yan uwana yan arewa assalamu alaikum alhamdulillahi abin da ake ciki sha'anin zaman yanzu rikice-rikice ne ko ina da ina tsakankanin addinai tsakankanin kabilu dai makamantansu to shi kuma sha'anin fada yaƙi ko za a ce da makami bai cika kawo samun lafiya ba na dindindin don duk yadda aka yi ƙarshen sai an koma an suna a tebur ana shawara duba a gani wanne eh, eh, kai ka yarda ni in yarda wanda zai samu sulhu kuma ya kamata kowane wuri ko da tashin hankali yanzu ko babu ya kamata a dubi wannan a ga yana da muhimmanci sosai yana da amfani yanzu a najeriya banda ma magana boko haram akwai waɗansu tashi tashen hankula iri-iri a cikin kasan nan wani na addini wani na kabila wani na filaye gona haka da iri-iri da yawa kusan duk yawancin yammacin afirka west africa ina tsammanin suna cikin waɗanda duk suka fi ƙananan maka wurin jama'a to har yanzu ba a sami shan kan wannan magana ba ko a ina duk cikin jama'a yanzu ko a north east ne a inda ake yaƙe-yaƙen boko haram ko can a kudu suna rike da makamai nan kuma ba a san iyakarsu ba ba a san yawansu ba kuma yawanci ina zaton ba a san inda suke ba ba kuma san yadda suke samu ba wayan su kila gwamnati za ta sani wayan su kila an sani idan za a samu a faɗa kai wa mutane kai su gane eh, wannan abin ke kawowa to makaman nan an baku masu baku da dalilin da suke baku ba dalilin sai ya taimake ku bane dalilin ku yaƙi kanku ne ku ringa faɗa da kanku ya kanku kuna jiwa kanku kuna wahal da kanku a su kuma suna can suna amfani ko da sayar da kayan yakin ko kuma masu kawowa ciki su kuma suna arzikinsu suke nema akwai abubuwa da suke damu a arewa na fari shine talauci na biyu jahilci in za mu yi yadda za mu yi mu kau da jahilci da talauci to za mu samu ci gaba to za ka ga ko ina in kai magana yanzu in ka je ka ga in bara ce mutanen mu ne ke yawo suna bara shaye-shayen nan iri-iri kwaya ce goskolo ne eh, ne ne eh, ne eh, solution gwata ne ne ne duk yaranmu ne to me yake kawo wannan idan da yaran nan suna da ilimi ko na primary school ne ya ka ga bambanci jahilcin nan shi yake ƙara jan mu baya saboda idan baka san right ɗinka ba ba da za a ce ma wani kana mana abin da ya kamata ba za ka sani ba dan jahilci ya ishe ka ka zai mana za ka yi haka za ka yi haka gashi ba mu gani ba don rashin aikin yi ne da jahilci yake sa da mutum ya zo yake maka haka sai ka bi shi dan boko haram nawa ake ba su kai ka yaro yana nan bai samu abin da zai ci ba ka zo ka ɗauki ɗari biyar ka bashi ko dubu ɗaya ko dubu biyu zai bi ka kullum yana cin abinci yana sha yana jin daɗi zai bi ka duk in ana wa'annan wahalar da ake sha ƙyar ku sami 'ya'ya na manyanmu a ci don menene sun suna da ilimi sai san bai kamata ba su shiga wannan gangami su kai yawo akan titi ana kore yan sanda na bin su ana kore ku yi nan ku yi nan. shi ma alhaji ardido ya ce. jama'a assalamu alaikum sunana aliyu ilyasu ardido tsohon sakataren kungiyar mai Allah ta jihar kaduna kuma jigo a cikin kungiyar ta tarayyar najeriya wato da allah ya sa yara sun amfani da koyarwar da mu muke kiransu a kai muke gaya masu abubuwan da ya kamata wanda dattijai suka samu a kansa wanda alhamdulillahi mu ba a samu irin haka a mu ba su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba don haka to muna roƙonsu da su gyara kawunansu domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya to game da rikicin manoma da fulani a tarayyar najeriya yawanci manoma wanda za a zo da ɗan ibi kawai a ce ya je wuri kaza sai ya je tari labin shanu ko inda suke kiwo kawai je ya gona a nan. Yanzu hmm. abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin ƙasa yadda ake ta faɗi tashi yanzu mu abin da muke roƙo ga ga mutanen Najeriya baki ɗaya da a ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta a kai a kan abin da ya kamata a faɗin musu gaskiya. Domin ga abubuwan da ya kamata ai akai wasu sun koma sun raɓe suna cutata ma 'yan uwa su kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba ta haka nan mutanen najeriya suna cikin musifan da sai dai allah ya fitar da su amma a yi haƙuri ina roƙon 'yan majalisar tarayyar najeriya da su ji tsoron allah su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri shine su yi aikin da ya kamata a kansu domin ba aikin kansu suka je yi ba sun je aikin al'umma ne don haka faɗa akan abin da za su samu ba shi ne ba a'a abin da zai raya al'umma ne da abin da zai gina su shi ya kamata su yi magana a kai amma sun saki aikin da ya kamace su sun koma suna yin abin da ya son ransu kawai wannan ko ba zai kai su gansara domin za su dawo gida su cimma al'umma kuma idan mutum bai gina alheri ba to shi ma ba zai ga alheri ba kuma alhamdulillah ina kira ga duka al'umman najeriya wanda suke bangaren kiristoci da musulmai da su yi tsoron allah su zauna lafiya addinan nan baki ɗaya wanda ake magana a kansa musamman addinin musulunci sunan shi ma islam ne zaman lafiya ne saboda haka su ma kiristoci sun tabbatar da cewa babu maganin bloodshed babu maganan zubar da jini a cikinsa babu takala abu ne wanda yake bukatan a zauna lafiya idan babu zaman lafiya babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan don haka ana cewa ma annasu nasu min badawin wa hadaratin ba'dun da ba'dun idza lam yash'uru hadamu da mutanen birni da mutanen kauye kowa ya yarda cewa bawan kowa ne idan bai bauta ma kansu bai bauta ma uwansa ba sai su rushe baki daya don haka nan ina kira ga al'ummar Najeriya da kowane bangare su zauna lafiya shine alheri da albarka zai zamo a cikin wannan ƙasa namu don mu zauna lafiya mu ci To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.